Malata taron da suka ƙunshi malaman addinin musulunci da shugabannin majami'u su kimanin hamsin da suka fito daga ciki da wajen Kano sun yi musayar ra'ayi da fasaha kan rawar da jagororin addinan ke takawa wajen magance matsalolin rashawa da cin hanci a dukkanin matakai da kuma wanzar da shugabanci na gari. Limamin Kano Farfesa Muhammad Sani Zahraddin na daga cikin mahalarta taron. Dama duk liman da malami da shugaba na rawar da yake takawa kenan amma ba wai yanzu sai wani ya zo ce da mu mu taka rawa ba dama can wannan rawa a tini tini muke taka ta ta awu nuna yalar biro ta kawa ku zo ku haɗa kai ne ku yi aiki na gari sun zo sun ce za a haɗu to a haɗu din yaƙi da cin rashawa da hanci da aiki ne dama na shugabanni kuma ana yi kullum kuma a gidanka kai ma ya kamata kai ma ka fara yi a makara a wajen aikinka ya kamata kai ma ka yaƙi zuciyarka a kasuwa in ka je ka yaƙi wajen da zuciyarka wajen cin hanci da rashawa shi ma Mr. Joshua fiyaron na majami'ar Anglican na cewa ni ne secretary general na anglican church a duniya gaba daya malamai da fastoci a daina cin hanci a daina ba su yan siyasa masu cuci mutane a daina ba su goyon baya abun da ke kashe muke na Najeriya mu fastoci mu bishop bishop a ga dan siyasa ya saci kuɗi ana so a kafa a coci ana so a sayi mota a kiroshi ya kawo kuɗin da ya kamata a yi amfani ma jama'a a ba coci Allah ba zai yafe mana ba Jakadan sakataren harkokin wajen Amurka na musamman akan lamuran hulɗa da musulman duniya Mr. Sharik Zafar wanda ya jagoranci taron ya bayyana gamsuwa game da bayanai da lafizan jagororin addinan. I'm very impressed by how candid and open and honest the attendees are. Sometimes people tend to be very politically correct and shy, But just from the very beginning, they've been very open, very candid. Ya ce na gamsu sosai kan yadda suka fito suke faɗar gaskiya. A wasu lokutan mutane kan karkata su siyasantar da al'amura. Wasu ma ba sa iya bayyana tunani, ra'ayi ko abin da ke cikin zukatansu. Amma dai wannan shine zangon fari na wannan taron bita, kuma sun kasance masu faɗin abubuwa karara. Don haka ina ganin akwai buƙatar samun zauren tattaunawa irin wannan, kuma a gaskiya na yi matuƙar would And I think that you have to have that honest conversation. And already it's been a very honest conversation, so I'm very I'm very happy with Farfesa Haruna Wakili da ke zaman daraktan cibiyar Mambaya masu karɓar bakuncin ya ce mambayi cibiya ce ta komai da ruwanka in dai ana magana ne na bakin shugabanci na gari aiki mu shine tabbatar da ana yin abu da dai ana mulkin adala da mu haka kafa mu kuma karka manta wani bangare na aiki mu shine asusa abin da malami Kano ya tsayawa ya koyar ya koyar da kar a yi sata kada a yi eh, ci hanci da rashawa ko da ko a gwamnatanci ko a yi da kuma ko a yi mu'amala mu yau da kullum saboda haka da America in ba suka gayyace mu mu haɗa gwiwa mu yi wannan abu mu samu su shugabannin addinayen mu guda biyu na krista da musulmi sai muka ce za mu wani dama ai abin da muke yi Farfesa Haruna Wakili kenan daraktan cibiyar bincike da ba da horo kan harkokin demokaradiyya ta Mambaya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.